yau asabar shida ga watan dulkaida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da tara ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na sha bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin taisirul wahab في علاج ظاهرة الإرهاب على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء ولف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi wani littafi littafi ne da yake bayani dangane da <clears throat> yadda za a yi maganin ta'addanci ta'addanci kamar yadda muka yi bayanai masu faɗi a baya Tunda Allah maɗaukin sarki yi nufin zai yi duniya aka fara ta'addanci domin dan ta'adda na farko shine shedan domin shine wanda ya fara tada ƙayar baya abinda Allah maɗaukin sarki ya ce zai yi shi kuma ya ce bai yadda ba kuma ba haka yake son ayi ba kuma yi kullu mugun nufi a ran shi dangane da adam da kuma zurriyar adam baki daya yanzu wannan ba ta'addanci ba ne shi ne ɗan ta'adda na farko shi yasa duk wani ɗan ta'adda da ya wana ba a duniyan nan na ɓanna ga wasu al'umma to almajirin iblis ne shi ne mutumin da ya fa shi ne shaɗanin da ya fara jefa mugun kulli a cikin zuciyar ɗan annabin allah annabi adam har ya kai ga ya kashe ɗan uwanshi. shi ku gano wannan da kyau ku kuma duk wani abu da ya shafi irhab da ake yi a duniyan nan in ka bibiya za ka ga abun duniya ne ya haifar da shi san abun duniya ne neman matsayi abin da ya shafi kuɗi ko abin da ya shafi mata ko kai ta lissafin ba su ce waɗannan abubuwan ba sai dai za a kalama wannan abun wani suna don a wawaitar da hankalin mutane kun bayyance wannan da kyau ko madu harkar za ka ga harka ce ta neman duniya matsayin da iblis yake son ya samu shi yake zargin an ɗauka an ba annaba adam ya ta da wancan ƙayan bayan haka ne ‘ya'yan annabi adam da allah ya ba mu labari iz ƙarraba ƙurbanan fata ƙubbila min ahadihima ai wannan da aka karɓa yanzu ya zama na hannun dama allah ne ko to matsayi ne ya sa aka ta da wancan mai ƙayan bayan haɗe kashe ɗan uwan shi don ka bibiyi tarihin ta'addanci za ga asali ya samu asali ya samu to ya ake ilaj maganin wannan irhab din ku gani kuma duk mutumin da ya shirya sa wani mugun abu a cikin ran shi don gane da wasu bayi na kwarai za ga kullum yana ƙoƙarin ya haifar da wani bala'i ga su waɗannan mutanen yanzu kalle da shaɗin ya shiga ya fita sai da ya tabbatar da ya fidda annabi adamu da hawa wa argaina da gidan aljanna yanzu wancan da ya kashe ɗan uwan shi daga cin yayan annabi adam shin ya saka adamu da hawa'u da matan wanda ya kisan kai in ma yana da 'ya'ya da 'ya'yan shi cikin matsala ko bai saka su ba to wannan shine fitina da musiba da bala'in irhab ya saka kowa cikin damuwa ya saka kowa cikin takaici haka suke yi to ya za a yi maganin wannan irhab din kuna fahimtar wannan to abun fa sake sabon salo yake yi shi ne za ga yanzu in mutum ɗaya ne can zamanin shaɗin ya yi nan ma mutum ɗaya ne to ana tafi yana ƙara wayewa ne sai ya ɗauko mutum ɗaya mutum biyu mutum uku sai nemo wani yadi da zai lulluɓa madadin a ga ɓannan da yake ɓanna ne sai kuma a riƙa gani ai ba ɓanna ba ne ai addini ne ai ɗan fafutuka ne ai ɗan gwagwarmaya ne ai ɗan kaza ɗan kaza ne nan ko yana jefa rayuwar mutane cikin musiba yanzu ku kalli ɗan gidan annabi adam lokacin da ya wancan aikin haka ya riƙa yawo da gawon nan ya rasa yadda zai daita amma da Allah ya turo hankaki suka yi fada suka yi wane ne ya ga yadda ake binne mutum sai ci oho ba fa na dama yi na kisan dan uwan shi ba nadaman wahalan kirikiri da gawaye yi. kawai dan hakarami dama zai binne kawai shi kenan ya rufe kes ɗin an gama to yana daga cikin ta'addanci sace kuɗin hukuma kuma kona littattafan da za a gano tarihin yadda kuɗin suka bata shi ma irhab ne kuma karkashin wannan za a jefa rayuwar mutane cikin fitina amma babu irhab mafi illa wanda a yau ake amfani da sunan addini domin sau da ustazi yau a duniya nan suna cewa duk me ka in niji delta ka in kaza ka in kaza suna abubuwa ba a damu da wannan ba ba ka da tunani ne ko kuma muna irin wannan maganar amma ka sani muna yi ne a siyasance kun gano wannan da kyau a siyasance yau idan ka ka samu yan neja delta suna ta da kayan baya saboda me hmm? kudi ana ba su kudin za ne yanzu kana tsammanin za ka dauke kudi ka kai san bisa a karba daina abin da ake yi kana ma kawo kudin za ce ga wani kafirin a duna ni bi malin muni za ka nufa da dukiya fa ma'ata ni yallawa khairun min ma'ata ku abinda Allah ya ba ne ya bamu mu na imani ya fi bal antum bi hadiyatikum tafrahun kaga an samu matsala su ba kudin ne matsalan su ba su kashe kashi ne aikin Allah jama'a kun gano wannan kadiyan ba iri ɗaya bane saboda wannan an ce addini ne in ko mutum ya mutu yana yi an ce aljanna zai shiga kaga yana da bukatan a wayar da kan shi ya gane cewa in ya mutu yana wannan aikin wuta zai shiga amma sai an faɗi ya za a yi maganin matsalan tun tana jaririya kafin da kai ko'ina shi ne wannan littafin aka rubuta shi to malam ya fitar da wasu nukopat masu yawan gaske wanda kamata ya ce jami'an tsaro da hukumomi su bi su dalla-dalla daki-daki su ɗauka su amfani da su kuma na sha faɗa kuma ba zan daina faɗi ba cewa ana amfani da makamai ana yan ta'adda ɗaya bisa ɗari ne na hanyar maganinsu wannan ba shi ne kaɗai ba in ba haka ba yanzu ƙayin da suke tayarwa a maiduguri jama za su ta da shi wannan wallah ba su ta da shi ba inda an bi matakan da ya kamata so da kullum fa ana samun sababbi masu shiga fa ya kawo kusan wannan ana fa samu da ba a samun sababbi masu shiga da yanzu an karar da su kuma kisa kaɗai ba fashi ba ne ko wanda yana nan yana da zuciyarsa da tunaninsu kuma zai yi duk abin da suke so amma kuma bai ji ya zauna tare da su yana cikin al'umman shi yana zaune yana shigar da wannan ra'ayoyin a cikin zuciyar matasa da 'yan mata suna gamsuwa da wannan abin fa akwai wanda in ya gama gamsuwa to zai san diyan da zai bi a ɗauki waɗannan a tura su can kaga adadin abin da aka kashe an yi replacing ɗinsa da wasu to mun yi bayani a karatukan baya da za a saurare su zai taimaka sosai malai ce at-tamhid gashin fida da sharon fage al-irhabu fil za a yi bayani dangane da me yake ce ma irhab a yaren larabci yanzu kun ga kamata yi in za a yi maganan irhab a inda musulmi ake zarginsu da wannan abun ko to malaman musulmi za a ba dama su magana ba a je a nemo wani kafiri ya sa wani majanyi ya ɗora wuyan shi wai ya zo ya ce wai zai yi magana kan wani me sani duk abin da zai faɗi yana faɗa nazariya ne na wani abin da ya faru a vietnam kun gano wannan zai bada bayanin wani abin da ya faru a yakin duniya na ɗaya ko yakin duniya na biyu ko ya je congo ya ga ana rigima tsakanin hutsu da tutsi a ruwanda ko a burundi wannan duk yakin kabilanci ne kun gano wannan ko ya ga rigiman da aka yi a sudan ta kudu da waye-waye duk wannan shirme ne kudi da mulki ya hada wannan idan mutum ya ga kudin sun ki samuwa ko kudin sun samu matsayin da yake neman ya samu bai samu ba ko zai bar wannan abin da yake yi amma na addini ba zai bari ba ya kawo ku san wannan wallahi na addini ba zai bari ba mauda ne ba nan makaranta karatu a cikin kitabun shari'a ba annabi ya ce lokaci zai zo mutum yi karatu yi karatu ya gaba ya samu mabiya ba sai ce sai an kirkiro wani abu ya kirkiro wannan abin ya gaba ya samu mabiya ba sai kirkiro wani abu kun gane za ga mutum ya tara kudi ya tara mukami ya tara kaza amma ba wanda ya damu da shi to wannan abin na damun tsare to daga nan in ba sa aka ce ba ko kawai sai ga mutum ya zama dan ta'adda Allah shi kyauta to me yake nufi da al-irhab a yaren larabci mala yace al-muta'ammil fi qawamis al-lugha duk mutumin da ya bibi kamus kamus na yaren larabci yajidu anna lafzatal irhab zai ga cewa lafazin irhab ta doro haulu ma'anar khawf duk inda ka aka komo wannan yana kara kai na ne a ɗaukan ma'anan tsoro irhab tsoratarwa mun gano wannan da ke ku? tsoro shi ne. yanzu kwanakin baya duk najeriya ta arewa in mutum zai je kasuwa a tsorace yake haka ne in zai je tashar mota a tsorace yake in za shi masallaci a tsorace yake in kafiri ne zai je coci a tsorace yake kowa an sa mai tsoro saboda me saboda irham a lokacin sanyi kana ganin mace ta sawo rigan sanyi da hijabi to kila ba maki abin ta kunso ko da kanwan uwarka ce za ka zama a tsoraci a firgici haka ne na ta sa jaka a ciki ko te goyo kaga extraordinary girma ya ƙara a jikinta to kila ba maki abin ta kunso kowa zai tsorata saboda irhab jama'a ana samar da wannan ko ba samarwa sau da wawaitar da tunanin mace musamman mai ƙananan shekaru abu ne mai sauki babban ma ya ga ƙari wanda cikin minti uku sai kai mata bayanan da za ta ce ta gamsu to ballantana ƙaramin yarinya za a nuna mata aljannar raba-raba a mata bayanai na ƙarya a ce ta je waje kaza su za su mutu ba ita ne za ta mutu ba a wani ma a ce e za ki mutum amma kina mutuwa za a aljanna a karanto mata na na karya a mata fassara na jabu shi dole sai yi wannan bayanin ƙala bunu faris rahimahullah ibn faris Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi tuwa ibn faris ya ce ana mai alkunya da abul Hussain. ahmad bin faris bin zakariya bin muhammad bin habib arrazi kana imaman filoga. shi a duniyar loga limami ne ofi ilmin shatta a wasu ilmomin ma to ibn faris jagora ne wa loga julla hammuhu ila an atkanaha wa a al-lughata ya ba yaren larabci dukkanin himman shi har sai da aka waye gari ya goge akan wannan yare na larabci wasara ha imaman sai ya zama imam a wannan harka wa'allafa fiha mu'allafatun muta'a muta'addida a harkar larabci yi rubuce-rubuce daban-daban kama lahuktimamun bishiri kamar yadda yake da ba da matukan mahimmanci ga waƙoƙin larabawa walahu ash'arun kasira hasana yana da waƙe-waƙe masu kyan gaske masu ban sha'awa da yayi min ahammi mu'allafatihi daga cikin mafi mahimmancin rubuce-rubucen da yayi akwai mu'ujimu makayisul lugha da kuma al-mujmal duba da kuma hilyatul fuqaha ya rasu hijira shekara 390 birrai a garin rayu da shi ibn faris ya ce kalman 'irha za a rubuta shi arra'u walha'u walba'u ra da habu ba da ba ya ce asalani su waɗannan harfa to na asali ne su a cikin harafin a cikin kalman irhab ya dullu ahaduhuma alal khawf ya ce waɗannan suna nuni zuwa ga tsoro ne wasani ala dikkat wal khiffa na biyu yana nuni zuwa ga abin da ke cikin irhab ana bin abin bai dikka ma'ana harkan irhab ta'addanci ko da ƙwaƙwalwa ake yin shi da hikiman gaske ake yin shi sannan kuma wal khifa ana yin abin ne fab ɗaya haka an fahimci wannan da kyau ku karka ɗauka wanda zai zai maka ta'addanci zai zai kwana uku yana yi ne zai zo ne yi kamar ƙiftawa da bismillah har ya abin da zai kuma yi bata an fahimci wannan sannan abin ana tsara shi ne tsarin da sai ka sha mamaki ima an waye gari a maiduguri ku farko-farkon abin harkan boko haram kafin a gano za a ga tsohuwa ta ɗauko tallar rogo ko gyada ko tubani ko burabus ko tana tafi dukub dukub dukub dukub sojoji da 'yan sanda ce mamu wuce tana wucewa ta sha kwana sai da sai ta aji wannan kwana da wannan abin ta ɗauko sai ta dawo da wani irin shi har an siyar wallah an siyar Allah ya sa rabu, amin amin ta wuce su waɗanda ake ganin 'yan ta'addan ne za a zo a caje su tsab a gama caje su ba ga komi ba suna wuce suna zuwa inda ta aje wannan abin ana zuwa kawai sasai ne a ciki za su kwashe su tafi kaga wace ce ta wuce masu da abin tsohuwa ne ya ake suke irin wannan tunanin suka ba tsohuwa wannan aikin ana nan ana son a wuce da bindigogi da sauransu ba zai yi wajen an tsoron abincike bincike sai a samu gurgu ɗaya daga cikinsu ne yana da keken guragu sai a karere a pieces ɗin wannan bindigan sai a sa a cikin inda yake zama a keken guragun shi ana zuwa a gan shi ba binciken shi za a yi ba ana jin tausayin shi ana kaza shi babban mugu ne sai a bashi sai ya wuce yana zuwa sai ya kwashe waɗannan abubuwan ya zuba masa a wurin can an jima sai ya dawo a ce ha an dawo an samu ce wallahi ha an samu wani abu to Allah ya sa akwai lafiya ya wuce su waɗannan da ake nema suna zuwa kawai sai su kwashe abin sai su wuce har ya kai ga ana yin wannan abin a cikin makara a ɗauko gawa life gawa gawon kuna kallo amma a tsakiyar inda gawon take an zuba makamai manya-manya a ciki an naɗe tare da gawon ana zuwa ka ce ne mutu kuburi sai abu da fuskan shi a gawa ne ana wuce ana zuwa kawai sai su kwanci shara sa, a shi a kabarin sai su wuce kawai suna da hanyoyi da suke wucewa da makamansu ya fi miliyan ɗaya shi ya ce harkan irhab ana yin shi ala dikkatun hiffa abu ne wanda ake sa zurfin tunani kuma ana yin abin mai kiftawa da bismillah ake yin shi smartly ake yin shi ba harka wani wanda za a zo a kasa rake ana siyarwa a yini ba ka suke yin shi ba kuma za ka yi mamaki za a iya zuwa a samu babban mutum wanda an san shi a gari ana mutunta shi a zauna a gidan shi a ɗauki makami a sa kan matan shi da uwar shi da 'ya'yan shi a ce to kai shugaban ƙaramar hukuma ne jami'an tsaro sun san ka eh to a motan kacin da ba za a bincika ba ga bindigogi da albarusai da bama-bamai ka je ka wuce ka kai mana wuri ka za ka waya a tabbatar da mutanenmu sun ansa wannan kayan aikin to sannan mu iyalanka in ba ka ba za mu bindige su kuma in muka ji labari jiki magayi ana zuwa ɗan sanda kawai zai buɗe ya tsara ci ai shugaban karamar hukuma ne sai a wuce ai shugaban karamar hukuma ne da wani abu duk abin da baka tsammanin za su iya yi za su iya zuwa su sai motoci irin na sarki da kowa da komai da sarin tun harkan irhab akwai kudi a ciki za a ɗibo manya-manyan makamai siyo shigin 'yan sanda da sojoji ana babban ke mutane ana tada jiniya nan ko karkashin jiniyan nan kayan mugunta ne ba abin da ba sa yi kun gano wannan da kyau ku shi yasa harka ne ake yin shi ala dikkat wal khaffa wal awwal huwa al muradu indana to amma kalman irhab da ya ce alhaufu to shi ne abin da muke son mai bayani a kai ta ƙolo rahibtu shi'a rahaban wa ruhuban wa ruhubatan kalman kana cewa rahibtu shi'a na tsorata wani abu rahaban tsoro wa ruhuban tsoratarwa wa ruhubatan ne asalin tsoron ya ce wal irhabu qadahul ibil min al-khawdi wa diyaduha idan aka ce irhab shine qadahul ibil zabarar da raƙumi an al-hawdi in yaje tafki yana shan ruwa akai aka ya bar wurin to sai a firgitar da shi daga wajen nan da nan zai tsallake wajen ya bar wurin kun gane wannan da kyau ko akwai abin da suke mashi na akwai guda ɗaya ƙilan ruwan ɗaya zai iya shanye shi to kuma ana son su biyar su sha in ya kafa baki zai iya mai shinye shi duka to sai a zo a yi mawana wata tsikara guda ɗaya da zai firgitar da shi sai baro wajen don sauran zo su sha malai cewa arhabuhu wastar habahu arhabuhu tsoratar da shi wastar habahu neman tsoratar da shi ai a hafahu wata wa'adahu kai mutum barazana da alkawarin tsoratarwa ya daga cikin irhab shine a ce akwai threat a cikin matsala kaza shi ma irhab ne kun gano wannan da kyau ku? za mu kashe wani ko za mu ba da jininmu ko za mu mutu duk wannan harka ne na irhab waɗannan ababe guda biyu mala ya ce yin dar za a iya duba littafin mu'ujan makayi su jizi na biyu shafi na 447 maddatun rahaba shi kuma na biyun ma da ce yin zar alkamusul muhit a shafi na 76 zuwa 77 maddatun rahaba kalimatu irhab ita wannan kalma na irhab masdarun lil muzayyad madda ce asalinta wani fi'ili ne wanda aka yi mai ƙare-ƙare mun gano wannan da ke ko asalin kalman ai ra'un ha'un ba'un ne su ne asalan rahaba to kalmar sai zama kalma ce wanda take muzayyad arhaba yanzu wancan arhaba da mala ya ce wannan hamzan ko alifin mai hamza a kan shi akwai shi a cikin asalin kalmar na asali bai ciki Kara shi aka yi kalu arhaba fulanan irhaban arhaba fulan irhaban ai a hafahu wa afza'ahu an firgita wani firgitarwa an tsorata wani tsoratarwa ma'anin shi a hafahu an tsoratar da shi wa afza'ahu an razanar da shi wa huwal ma'ana nafsuhu allazi yadullu alaihi fi'il mudha'af imma kalman za'ida ne ko kuma an kawo ta mudha'af ne an ninka kalman duk ma'ana ɗaya ke fitarwa na rahaba kaga rahaba da arhaba ko dai zama mazidi ne ko kuma ya zama mudha'af ne yanzu arhaba hababin guda nawa ne guda biyu ne kaga muza'af ne sai aka mai da ɗaya ta zama shadda a kai. amma fi'ilul mujarrad min al-maddati nafsaha amma aka cire shi daga ƙari da kuma ninki aka bar tsuran kalman wahuwar rahaba sai zama yarhabu rahabatan wa rahaban wa rahaban bi ma'afaya ne haufu tsoro yake nufi shi ne abinda wale mana bayani a ba fayyaƙalo rahiba rahaban wa rahabatan ai hafahu wa rahaban wa rahabatan haufun wa faza shi ne abinda yake tsoro yanzu duk waɗannan 'yan irhab ɗin 'yan ta'adda me suke sakawa cikin zuciyar mutane tsoro ko nasarar da suka rika yi akan sojoji a farko da jami'an tsaro kun sa abin da suka samu su me tsoro suka samu su ba don sun fi karfin su bane daga sanda aka sa ma tsoro to daga lokacin ka ga matsala yunzar as-siha malaji ka je ka duba littafin as-siha na jauhari juz'in farko shafi na 140 da lissanin arab juz'in farko shafi na 423 da tajil arus juz'in na biyu shafi na 537 maddatun rahaba da za ka ji maganganu da suka fi wannan suka fitowa sarari suka bayyana abubuwa abinda dai ake son ka gane kalmar irhab ma'anin shi shine mai tsoro duk da malam ya faɗi cewa kalmar tana iya zuwa da wasu ma'anoni wanda yake ba tsoron ba amma abin da muke ɗauka a cikin waɗannan shine kalmar mai tsoron amma bai hana kuma ya tattaro wasu abubuwa da yawa a cikin shi Allah ya sa mu dace yanzu a da a Maiduguri cikin irha yara za samu ƙanana wanda za su tafi makaranta ba ana ba su ɗan goron ruwa da na abinci da sauransu ba eh to yaran za zo su wuce ai ba a su. sai a zuba masu albarusai a ciki in sun ji sai a ansa a basu na abincin sai a wuce da aka fara ganowa sai suka rika ba yaran bama-bamai a cikin wannan plus-plus din sai sun zo daidai inda jami'an tsaro suke sai su ne su daga can ne sai su tada da din sa abubuwan da ke faruwa cikin harkar irhab ya da yawan gaske kuma yadda kake ganin wai jami'an tsaro suna da kwakwali suna da intelligent suna da waɗanda suke irin waɗannan su ma suna da intelligent fiye da diyin da kake tsammani kai ya fa kai ga harkan irhab suna iya siyan mota tanka na mai su cika ta da makamai don a wuce masu da shi inda za a ci tanka Ka ga tankan mai sosai ana zuwa ga ta wuce nan ku abin ke ciki ko kuma a ce motan agaji ne da za ta kai kayan agaji an san da tambarin agaji da komi sai ta zo tsakiyar daji inda suka fito su tsare ta sai su rarake tsakiyanta su zuba makamansu su rufe da sauran buhunan abinci da sauran kayan agaji da jami'an agajin a ciki da wasu daga cin 'yan ta'addan da uniform na jami'an agajin in aka zo jami'an tsaro ba buɗe ma za su yi ba an ga unicef an ga masu kaya red cross ba an ga wannan ba ya sun wuce kawai ana zuwa kawai sai a ɓari duk irhab na duniya ku daina kallon na najeriya kuna kallon na duniya wanda su waɗannan ƙarshen ta an ɗana ma motan bom an ce suna faɗi zai tashi da su gaba ɗaya tsoro irhab ɗin kenan ya hana su faɗi suna zuwa kuma sai a kwashe makaman a bar su da kayan abincinsu su sauke ko kuma ma da su da kayan abincin duka a kwace ba abin da ba su yi sai dai mu ce allah maɗaukin sarki kawai ya kawo mana agaji ya tsare mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum